بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن قبلكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙare ma Allah godiya subhanahu wata'ala wanda ya sake haɗa mu a yau muna litinin 21 ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa na shekara 1442 wanda ya yi daidai da yau ana uku ga watan biyar miladiya shekara 2021 muna fata Allah shi majagora in ba kuma ta bajiya mun kwana aya ta 24 a cikin wannan suwa mai albarka sautin nisa'i yau kuma za mu tashi aya ta 25 in Allah ya su malam bismillah ko? eh aya ta 26 za mu tashi na'am يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم الله سبحانه وتعالى يقول والله يريد أن يريد الله ليبين لكم الله مدعوك كنصرك ينصيمك بياني yi muku bayanin faftahilla wani wace mace ya kamata mutum ya aura kuma wace a haramun ya aura Allah ya yi muku bayanin faftahilla sannan wace mu'amala ya kamata kai da matarka wani mu'amala kuma ya kamata bai kamata kai da ita ba Allah ya yi muku bayani yana nihi muku bayani wa ya hadiyakum kuma Allah yana son shigar da ku sunan alladhina min qablikum hanyoyin waɗanda a gabaninku wa ya tuba alaikum kuma Allah yana son a shi tuba ku ne duk abin da ya zama kai da wanda bai da kyau aka hana ku yanzu ka bari ko ka tuba Allah yana son a shi tuba ku ne shi yasa yake muku haka idan Allah bai son a shi tuba ku sai ɗaya ya sa ku dinga yin aiki cikin duhu ku yi mai ba daidai bai game da ku yi muku azaba amma Allah saboda adalci sai Allah ya ma bayanin ga abin da ya fi so ga abin da bai so jama'a ina fatan gane magana ka sannan ko mu sunna kuke mu'amala da shi sai cewa ne ga abin da ban so ga abin da nake so za yi an kai muna samun matsala da Allah wani ka ayi ha ina gani yayi ma adalci ko shi za kuna ganin mafi yawanci rana aure amarya da ango ranar ta farko ango na rutsa sai shi to wance ga Allah ya haɗa mu al'amarin gari da muka kuma hulki yau gashi Allah ta bar shi ya zan gaskiya Allah ina son faɗa miki abubuwan da ban su saurara ki ya ce babu ko ina saurari. da cikin abin da ban so ban so a harare ne a imana a to ba gaskiya na ba eh ban so a yi tsuki ban so a ɓaci uwaye na sannan kuma ban so a yi bile ga abinci ba gama ba ko a to ba sai ya faɗa mata abin da bai so ba su ku wasu mata sun samu abin da suka so ba dai ya faɗa musu abin da bai so ba ana duk bakin halin ya tashi kai eh. eh a nan to saboda ka ka'ida ta mutum in yi ma bayanin abin da bai so to ka rike kima sai tambaye ke to me ba ki so ke ko ni ko daga cikin abin da ban so gaskiya ba san ka dinga zuwa bayan sallar sha'i ka dawo ba wannan gidani ɗaya ko da suke ba sannan ban sun kaɓarci ɓaci uwaye na ban sun kawo walakanta ne ko da suke sannan ban sun ka min kishiya <laughs> koko <laughs> na'am almuhim wato wannan ina ba ku misali ne eh ina ba ku misali mutum in Allah ya hada ka zama da shi to faɗa mai abin da ku so saboda ni saboda in ka faɗa abin da ku so sai ku daidaice hmm? kuma wani bi an haɗo ka abin da tun daren harko ka yanta ya ta ya ta haya da yanta ya ta ya za a ramma juna ne yau da gobe sai na fara yin su kuma kamar abokan juna reni ya shiga kun gane to amma tun ranar farko ran tana ganin girma ne tana ganin girman ta to lokaci ya faɗa masa maka wata magana tana ɗauka ko ba gaskiya ba Allah ba mu ikon gane to shi ne Allah madaukakin sarki ce yuridu Allah li yubayyana lakum Allah yana nihin yi muku bayani wa ya yahdiyakum kuma Allah yana nihin ya shiryar da ku sunan ladina min qablikum hanyoyin waɗanda a gabanin inda suka bi ku binin kuma ku tsira wa ya tuba alaikum kuma Allah ya san a tuba ku ne shi yasa muku muku bayani yi muku bayani abinda bai so yi muku abinda bayani abinda bai so shi yasa wani malami ya ce Allah bai da keta Allah bai da keta sai ya faɗa maka buka zaban su ne kenan idan mutum ya wurin tsaye da ya yi kaga duk abin da an kama shi ya ja maka ba gaskiya ba to Allah ka babu ikon gane sai ce wallahu alimun hakim Allah ya kasance mai tarin ilimi hakimu kuma Allah ya kasance gwani mai hikima Allah ka babu ikon gane gaba sai Allah ta'ala ya ce wallahu yuridu an يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا أن تميلوا ميلا عظيما Allah ta'ala ya ce wallahu yuridu an yatuba alaikum Allah yana nihi ya tuba ku ne shi yasa yake ku bayani amma kuma yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat su kuwa suke nihin biyar shawoyi ga ransu an samilu suna son su karkace mailan su karkacewa mai girma ga hanyar da Allah ka san abi ya tu ya bashi ka ya baka aljanna shi ko masu masu su ko masu biyar shawoyi sai su karkace masu bi hanyar hanyar shedan shi jama'a idan mutum ya saki hanyar Allah ya kama shedan akwai matsala ku babu kaga Allah ga hanyar da kace abi Allah ban bi ga hanyar shedan ita zambi kenan kaga biyar shawoyi biyar hanyar shekan don da yawa suna biyar shawa kansu abinda ran ka so sai ka yi haka nan kuma ina fata kun gane magana ta abinda aka ne shine shi duk wata hanyar ta kauce mu hanyar Allah ta ta hanyar shekan kenan ita hanyar Allah guda ta wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili Allah ta'ala ya ce wannan ita ce hanya ta titi na sai zuwa aljanna fattabi'u ku bi ta ku kama ya fitiya wala tattabi'u subula kada ku bi yan hanyoyi yan kananan hanyoyi fatafarraqa bikum an sabilihi sai su raba ku da hanyar Allah jama'a ko titin ga an ka ce in ka kawa ka tafi sai sokoto amma da kai kawai sai ka sauka ka kama wata karamar hanya kana kai sokoto za ka iske ramu ka iske itace ka iske kaya ba ka isa sokoto wallahi to hanyar Allah hanyar shiga azuminsa duk wanda ya kama ta Allah ce fattabi'uhu ku bi ta wala tattabi'u subula kada ku bi yan kananan hanyoyi sai su rawa ku da hanyar Allah malamai suka ce duk inda ka ga hanya ya karama ta bi to shi dan nan ya tsugunna hina jiran wani Allah ya kawo shi shi dan nan zai su kare karama hanyar nan amma ita hanyar Allah shi dan bai iya bai iya kare ka bisa ga in kana da kare ta amma zan ka dan gwamnati ma hanya sai ku ce kai duniya ba ta yi sai da kwana wai duniya ba ta yi sai da kwana in ka ce ka ce stress ba ta yi sai ka dan sai ka dan kaɗan to ko mota wani bi in tana ta dan gwabce ta sokori titi wani matsala aka samu nan na aka faduwa ba ku gano wata na dage ba in kwana ya ɗauke shi na tuki ta sauka ana samu matsala ko ba a samu saboda ya sake mu hanyar to Allah ka tausaya mu ku riƙe hanyar Allah wallahi ita ta kamata mu riƙe gaba ɗaya sai da ita ku hanyar Allah sai an daure kai ta hankuri na kana ta hankuri kana ta malejin abubuwa a ɓata ma dai wata rana ka yi hankuri wata rana ka ga abin da baka so ka daure ka yi hankuri kana nan kana ta tafiya har Allah ya bara ma ka isa kuma ina fata kun gane maganar kuma ba garaje na aka so ba don an ce kare na ya iske ya iske hanwawa na ta hiyar in ta jefa kawata gudanar. ta gengada sai ta gaba ta yau baya sai ce ki wallahi lakacin ki yi yawa ce hawa Allah ya kai ka lahaya ta amin an ce kowace ta hidar an gana ta yi guda guda kowace cin makari an bige shi tuntugun ya kare <laughs> wuta sai ya bar labari wahan wawa ka magana ce to kare na haɗa maka bisan nuka bi a hankali ga yanzu ka ta yi halaka ka to shi yasa ga direba ya to kai ya piu ya wuce a guje ta ba Allah ya kai ka lahiya a sauka lahiya mu je ga man ta kaɗan kaɗan kana ta ya kaɗan kaɗan kana ta ya kaɗan kaɗan haka isa shi ko mai gudu pau da an kai an kai ga da ta an samu matsala kaga sai wani abu ya faru jama'a ina fata kun gane maganar shi yasa aka san in ka zama da mijinka lallaba kaka tanke wuta in ka canke wuta wata rana abin yayi matsala yayi kamari wallahi wani abu zai biyo baya wanda baka jin daɗi ne amma in kana ka lallabawa kaɗan kaɗan ka lallabawa kaɗan wata rana a yi faɗa wata rana a shirya to lokacin za ka kacin ma abin da haka su amma lokaci guda ka ce wallahi ni ban ɗauka walaƙanci ban doka ƙasƙanci na rantsi da Allah ko mu ba a walaƙanta ne balle ka to ka walaƙanta ne gidan to wallahi ba a son haka shi walakanci inda duk ya zanka baro gidan ku ka to gidan wani to sai kai hankuri ne kuma kun gane magana ta ko ba gane ba kuma inda duk an ka ce kai kasa ba kai a sama ba to sai kai hankuri don mi saboda in ka ce baka hankuri wanda a sama gare ka shi na kallon kai a kasa kana kasa gare to kai ko in ka ce wala kai baka yadda ka zan kasa gare ba matsala za a samu da kun ka tashi sama kowa ya tokare to banna ita za a yi ko ba gaskiya ba saboda shi yasa aka son duniya a lallaba mata a bar bai shawoyin rai abinda rai ka so shi yasa Allah ya ce wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan azima Allah madaukakin sarki yana nihin ya shuba ya gafarta muku amma masu son biyar shawoyin su ku suna su karkace karkace wanda aka fa ubangiji Allah ya kare mu gaba sai Allah madaukakin sarki ya ce يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا الله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم الله هنا سيسوق أمك يسوق أمك رأيواتي سوقي كبي أهنك لي rayuwarku ta sauki addinin ta sauki komi na ku rawa ya sauki Allah haka ne ya kasu bai san ya wani amma kuma wa khuliqal insanu da'ifa an halitta da rauni dan adam an halice shi rauni gaugawa gare abubuwa sun yake yanzu yanzu rigirgi rigirgi kuma ba ta yi ga harkar duniya idan Allah son ya kawo ma sauki to ka bi ne ya ba ina ba ta gane magana ka mutum na ya cuce ka ya ce amanar ka sai ce wani to shi kenan na barka ga Allah sai an jima shi ma an yi ta kare kuma bai ta kare ba to kai jira ha gani ta ido wallahi sun da ka bashi ga Allah sai abin nan ya zama musiba jama'a ina fatan gane magana amma mu yanzu da an zalunci mutum aka ce amma sai ce wallahi bai yafe ba sai ya ɗauki mataki ne yanzu yanzu kuma to wurin ɗaukar matakin kuma sai a samu matsala ba ka cin nasara ga rayuwa jama'a ina fatan gane magana to saboda shi yasa aka san duniya da ka gani wato ta ba a kai karshen ta tekuta wallahi wadda in ka gasa da zurfi dai sannan kuma gasa da faɗi ba a cimma karshen ta ka yi abin da aka iya wata ba ta daure Allah ka tausaya muna to Allah wadda sai ke cewa kulikal insanu da'ifan an halitta na adam da rauni dan adam yana da rauni kwarai da gaske Allah ka san raunin mu ka taimaka muna ya Allah Allah kada ka bari mu ji kunya duniya da lahira ya Allah gaba sai Allah ta'ala ya ce يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارا إلا أن تكون تجارة عن ترى madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani la ta'kulu amwalakum bainakum kada ku ci dukiyoyin ku tsakanin ku bil ba'in da banna kada ka baibaya baya ka ci dukiyar dan uwanka da banna ka cuce shi ka ci amana ce ka sai su abin da ba na kware ba ka an shi kuɗi ne ka yaudare shi ka ci amana ce ka an shi kuɗi ne Allah ya ce kada kai hakan ko ta hanyar cata ko ta hanyar wani abu dai na cuta da cin amana Allah ya ce kada ka haka ko ya sata Allah maɗaukakin sarki ya hana a ci dukiyar mutum da ɓanna duk dukiyar da ba taka ba ka ba ta ba kun gane ko ku gane ba saboda abin zai faru za ka saka sanyi kuma ga hisabi lahira ka ga yanzu misali jiya ina ba wani mutum hankuri game da mata ta yi mata biyu gari kasar ne mata biyu bai rubuwa da rindin rigimar duniya eh? ah. ka gane abinda ka faruwa shi ne ya ce ita budar ya ce yaranci ga Allah kuɗi ne ko faɗuwa sun kai kasa wala tana ajiye su ba ta ce kuɗi ne ko ne kara zarafi ba ta da shawa da kuɗi ne ta ya ce ita kuma budar yake kamar gahiya shi wallahi da ya sarkace ko tuwa ne sarkace ta lalawa ta jinsa ta kasu ku kaga akwai matsala ko babu labari na haka babu ce wani wallahi kaga wanci na ranci da Allah kuɗi na ko kasu sun ka faɗi wallahi tallahi bai ba ka ɗaukar ko ta ɗaukar sana ajiyar abu amma ita kuwanci wallahi kuɗi ko bisa la ilaha illallah awa mutum muku shaidu irin wanka bai dace da kwaɗai ke nan miru wanka da kuɗi ne ina ka sani kila kuɗin da ka gani cikin cikin aljuni ba nashi na ba to ka ɗauki kayan harkar ka in ya tambaya yan suke ka kafa shi bai da kausai ne kafa shi a ce a turke shi ka kuɗin mutane zama kuma gaskiya na ba roƙa in har ba ki iya abin ki roƙa mai gida da Allah na ya kuɗi shi a kowa Allah ke mukin ka ban ko ɗari bai ciki kun gane a imana sai in ya ɗauko ya baka ba ka gode ba eh eh so la ya kuɗin da ke gani ba sun yi gare su kuɗin cizo na kuɗin cizo na rabe da su kuɗin cizo na kuɗin mutane na ki je ga in ki diba daga nan ke kake abun nan amma yaje ki dauka ko ko bai sani ba sai ki dauka ga bai dace ba jama'a ina ba da kuka yi magana yanzu kina ganin idan ki ci kudin mijin ki lahira ba ki biyan su tambayar kuna ne kai idan mutum ya ci kudin miji bai sani ba lahira bai biyan su wai wasu na dubara sai ce da Allah mai gida ina ga kwanka duk abin da ni maka yashi to da safa da nima da menene da menene da menene ka yafe ne oh malamai suka ce wannan yafewa ba ta yafo ba abinda aka cewa abinda nima ka yafe ne kuna ji shine yan kurakuran da an kasan an yi ba a sani ba amma wanda da gangan ka ci kuɗi ne yayi guda hayyar gari ya ci guda bai gansu ba hayyar gari ya bar ma Allah ko kuma kai kasan kai ka ɗauke su to irin waɗanda ba su daga cikin waɗanda Allah ka yahewa sai an ta yi lahira wa don saboda lokacin ka shiga Allah mai ga duk abin da san ka da abin da ka yi min da abin da nima ka yahe mini to waɗanda ƴan laifuka na aka magana ƴan ƙanana waɗanda an yi ba bisa ba a sani amma waɗanda da aka yi bisa ganganci waɗanda sai an yi to firi faru an waɗi wallahi mai gida rana kaza ga dubun ka da kai ba ba ganin dogai ha to ka waɗi ba haɗi don mi in kana son Allah shi yahi ma sai ka haɗe ta kace naira dubu nan ɗauka ne wallahi ɗauke ta yanzu ke wancan saboda Allah kake ɗauke ta kisa ni ci buɗa hannun gaji eh kisa ni ci buɗa hannun wahala ban gani ta ba ke ke ɗauke ta mai gida ka yi hankuri wallahi ina da buƙatar ita na shi yasa ɗauke ta to kaga daga nan kaga daga nan shi ke na an gano ko to ubangiji Allah ka ba mu ikon gane Allah ya hana cin dukiyar musulmi tsakaninsu da banna haya da ba daidai ba sai Allah ta'ala ce illa an takuna tijara sai da kasance kasuwanci na an kai ke sayo kayan ki yasa ya baki kuɗi ki riba nawa ki so kayan ga dubu biyar nawa ya sayi dubu bakwai nawa ka ci riba dubu biyu ya ke sai halar ɗin ki ta kasuwanci an kai kuma Allah ya ce an fara din bisa yarda ba ku waɗanda ka so kayan ka nawa ka saye zuwa yana faru sun gane magana ke so yan kayan ki mai gida ce na son su su to ya nawa za ka sai su to mice niki ba ka waɗanda nau'ka su su sai in ya matsa ma ko to daga nan in ka ci riba halat malat wasu suna da al'ada cewa wai in ka so abu naira dubu ka sai suwa dubu biyu ka ci riba ko ku ce haka ne ka sai abu naira dubu ka sai dubu biyu ka ci riba riba ce ba riba ba ce ana iya sayan abu naira dubu ka sai dubu nawa ka ci riba dubu biyu halat riba ba ta da iyaka illa tausayi na aka tausayi ana son mutum ya sa tausayi cikin rene ga abubuwan da ya kashe su jima'a ina fata muna fahimta kenan idan ɗan kasuwa na sa tausayi cikin haraka ta yi Allah zai taimake shi amma in yasa rashin tausayi nan na matsala ce Allah ka samu gani e eh, Rantsuwa cikin kasuwanci shi ko annabi yayi hudu ce yana shahi albarkar ribar da aka samu rantsuwa tana kamba ma abin sai suwa san tsaye ma abin kuma an kamba ma abun ya ƙara daraja da fuskar mai tsaye. an ci riba sai Allah ya sha ribar da albarka tufafa albarka ka ci da naira dubu amma sai albarka ba shi wato ya canye su ko wani abu kuma sai da kai da su shi yasa ba a a cikin halar kasuwanci in mutu ya ga dama ya sai in sai bai kuma abun ka kuma ina fatan kuma ya ci magana ka sai Allah ta'ala ya ce wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawunan duk abin da an kai duk abin da ya faru kada ka kashe wani kada ka kashe kanka inna Allah kana bikum rahima li Allah ya kasance mai rahama mai tausayi akan kanku. rayukan da Allah ya ara muku Allah na son su Allah na son rayukan nan bai son ku kashe su jama'a duk da ranka ya baci ka kashe kanka kun gane ko ku gane ba wani sai ce wallahi da wanga bakin ciki wallahi ba mutuwa inna lillahi wa inna ilaihi na rantsi da girman Allah na rantsi da girman Allah duk wanda ya kashe kai ne wallahi sai ai azaba wallahi sai ya shiga wuta ya musu dan wuta sai dai wanda Allah ya yi komi sallarka komi azuminka ka samu kayan ka kashe kanka ko ka shago ba kan mutu ko ka ce wallahi goma kowa ya rasa kun san ka kuma ɗabi'a ne wallahi goma kowa ya rasa na ba ku labarin wata mata nan wai miji zai yin aure saboda sun da ikayar ce wallahi auren nan ba a yi in ko an kai shi wallahi ana samun matsala hankali ne sai saboda sanin halayen sai kira abokai na ya faɗa musu shiga abin da hajiya ta ce shi to ku bari mutum mu delegate mu kwamiti mutum ba ta hankali an ka ce an kai kwamiti an ka ba ta wuce wallahi na faɗa musu an kai auren nan na rance ga Allah na samun matsala to shi ke an ka ɗauki dogon lokaci san kuma an ka yi makocin to kaiwa ne mata ka da tsoro eh? ka ce sai abinka da Allah an ka bayan shawara ya yi da duka ta yi fili eh. ta faɗa mai wani wallahi gabar lugar na rantsi da Allah ya an kai ta akwai matsala wallahi malar an ka taho shi dai mai daddara ba auren nan yin yi zai aiki auren da ya yi auren nan eh? da ya auren ranar aure abokai sun kace su ba ta hankuri ce wance ke gan lura ga mijin na son ya auren nan ki bari ya ce eh, sai sai yi amma ni abin da ka so ina neman alfama guda ranar bikin aure wannan kwana a bani shi kwana amarya na farko a bata ana ganin kamar masu za a cimma sai suka ne suka yi shawara suka kai suka iske amarya suka faɗa mata suka roƙe ta ce babu komi shi ma an ya ce babu komi an ka ba ta kwana amarya na farko ran da an kai aure an ka taho ashe ta sai heta ta aje cikin ɗaki wallahi an ka ce shi ke nan ana nan an shigo ɗaki ta ɗan miji ya shigo ɗaki ta ce to da Allah bare ta ta hita waje kamar ban ɗaki ya shiga ta ce ta ta kwarara ma amarya haifu ta kuna mata ta sheku da gudu daki daki shi ta zuba mai haifu zuwa makanta ta kuna wata ta rike shi haka ta mai shi duka kowa ya mutu gidan gida kuma ya kone gaba ɗaya wallahi shi wanda ya ban labarin ya cikin abokan angon wanda ya ban labarin da abokin angon suna cikin ozon ta kai ko wurin ba ta hankali kaga an rasa ko ba rasa ba eh hada ita ta kowa ya mutu hada angon ya mutu ta rungume shi sai bala'i rike shi yayi da ke kuce wallahi ta rike shi sai sun hako ne gaba ɗaya kumanta nan garin ka wata budurwa ta sha guba ta mutu ko ba ku da labari ashe shi ko gogar naka saurayin nasa shi kuna da hoton tafi kai yanzu mutum ya rasa wadda kuma ya zama duniya ko zuwan ta ɗauko ji ba, ta ce mutum ya rasa wadda ya zama duniya wallahi kuma in bita shi ma bayan kwana biyu shi ma ya bita ya ce shayi mutu ku yi wa gani kwanan baya ko wani yaro shi ma a auge yaron nan har digiri yayi yana zuwa wuri na wallahi har yanzu yana dibin yaron nan ni wallahi na ɗauka yana da wayo a shege da wayo yana zuwa wuri na in muka sha ruwa muna hira da shi shi ai wani zaman ka da kai ne na lokacin ina NYS ne ina sabis malam sai da saboda ba a bai a gane ka ina so in ce ka ba aure in ka wurinka in haka nan na kasa yin agajin bin mamiji suna da kiwuki kwarai da gaske wallahi haka muka yi da yarona wai bayan na gama azumi mun gama ramadan auge na dawo ba a jima an ga cewa ya sha guba ya mutu saboda wata yarinya su uwayen yare suka ce wallahi ba hana mai na an ce illa imar ulika wara fakarin shi da ita in ya fi matakalmi sai ce a bashi abu ne su shi su shi faɗa sai ce a bashi kayan to sai ana ganin yan waɗanda gana faruwa tsakanin tun bai auren ba a ƙarshe dai kawai ko su sun kai ba a bashi, ko ko menene kawai yaron na sai ya sha mutu Nufin ji labari sai daga yana ya ɓaci ciwon ga irin abu yaro kayi digiri eh kayi digiri na mathematics eh ka to ka to ka da iliminka da wayonka kayi rayuwar duniya university ka gama ka ce kayi NYSC ka ƙare sai ka zuwa kashe kanka saboda mito eh? eh an ce ba a baka sai ƙara gaba ka nemi wata jama'a eh to akwai wasu kuma saboda bakin ciki sai mu sai bare bare bi duniya sai ta bi duniya ba ta gidan uwayenta ba ta gidan miji ta bi duniya wallahi duk wanda ya kashe kai ne saboda wani wallahi sai ne azaba saboda wannan haka wata wada rijiya wai so saurayin ta kasu wai ana mata ta wada ta wada rijiya ita an tsawata ba ta ba Allah ya mata alu wato sai abin yi ta ba ka mamaki ina hankalin mutum ya ce yau duk abin da ya faru gare ka duniya kada ka wallahi kada ka abin nan kada ka ɗauki action na kashe rayuwarka shi abin tambaya ma wai rayuwarka ta ka tsara ba ara ma isa na an kai ba ka san da an ka sama ita wanda wanda ya sama ita ya yi ta ya sama ita shi ya san san da ya kamata ya ɗibi abu ta yi kuma ya san san da zai mai sama ita kuma da hankalin ku wallah kowa ya dawo bisa hayyaci ne wallah inda duniyar gata na rantsi da girman Allah duk wanda yake yin kashe kai ne saboda bakin cikin duniya wala ya kai cikin wahala kenan har abada ya kai cikin wahala kenan har abada bai fita Allah ya sauka muna fata Allah ya kare mu Allah madaukakin sarki ce wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahiba lalle Allah ya kasance mai yawan tausayi akan ku inji Allah Allah ta'ala ya ce wa man al zalika ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا الله تعالى يسر ومن يفعل ذلك دون دي ايكت هكذا كشن كيني كوية كشواني كوية كشن كيني كوية كشواني عدوانا Allah ya saboda ƙetare iyaka wa zulman kuma saboda zalunci ka kashe wani ko kashe kanka Allah ya ce fa sawfa nuslihi nara da sanu za mu shigar da shi wuta wata irin wuta inji Allah wa kana zalika ala Allah yasira kuma wannan ya kasance mai sauki ga Allah ya sa mutum wuta sauki na Allah ya kara ga mutum wuta ko da aka hama ina hina hina wuta li'annahu qatala nafsahu ya kashe kai ne wa yasa shi kashe kai saboda ta kashe kanta mata su da irin bakar tabiya a watsa wa miji ruwan zahi a watsa wa aure ruwan zahi to ku ku yi amarki ce ku yi ganci ko saboda bakin hali a sa yuka a yanke mazakutan namiji eh sai mutuwa saboda bakin hali kai wasu mutane akwai karin hali gare su kai shi kenan wai tun da dai an yi ma hankalinka bai kwanta ba goma kowa ya rafa daga baka tabi'a ba abin kwarita ba wallahi kuma mafi yawanci in ka ba za a gani nan na gari gari mahausawa in yamare ba ka samu haka nan gare su yarbawa ba ka samu haka nan gare su kai bakin kishin mugun abu sai ba haushe mace na rantsi da Allah haka nan an aza saboda har da kullum ramewa ta kai kullum kullum hawan jini so ya cin mata yo ita wayo kanta Allah zai dauko mata mugun abu ya kawo mata kuna mana su su ba ku saurarawa da kuna nake ku saurare ni saboda ka ana magana cewa dan za a yi ma ya zama bai kamata ka tada hankalin ka roƙo Allah ya kamata kai domin yana yawa da za a kawo maka zama ka alheri wallahi yana yi wa alheri na za a kawo maka ba mugun abu na za a kawo maka ba ko ba haka ba amma haka ɗaya eh, ka riga ka kai shi kenan ka kiɗe ka rai ka shiga bokaye ka shiga miyagun malamai ka kasa kwana hawan jini ya to jininka ya hau wala kana ganin wata ko da aka ce ma kwabo jininta ya hau inda za a wani jininta sai aka jininta ya kai wajen kusan ɗari yiwu saboda ka ba a son mutum al'amari ya tuni bai roƙi Allah ba kuma ka diba gan shi abin ga Allah ya hana shi to yin Allah bai hana ba me yasa zaka hana shi kai me yasa zaka takura mai eh me yasa zaka son ka hana shi yin abin da Allah bai hana mai ba eh kenan ya kamata kuma da hankalin ga al'amura jama'a ka tsaya ka fada sai kafa ka diba haka ne benci na mai ɗaukar mutum hudu kai Allah ya saka to ka fara zama shi in wani so ba hurbu sa bai zanna eh sai ka samu inda ka so ka zamna shi ko ka ce zamna nan ko wani iya so shi ma a gurgusa mai zamna wani ma iya so a gurgusa mai zamna ba shi kenan ba shi in benci ya cika akwai wani abu kuma to duk inda za a za a to a za ko ba haka na zuwa da shi mutum ya kwantar da hankali ya gawa kowa rabo ne ya kafi kowa hali ne ka hissai shi wannan aboki ya ce ya rantsi da Allah mata ta yi tun san da ya aure ta bai taɓa wankin tuwashi ne da kai ne ba kuma bai taɓa kai wanki wani wuri ba ita ka wanki ita ka gogewa kuma ya ce ya rantsi da Allah san da ya sa kaya ne in ya sa su sawa guda yau wallahi gobe bai kuma sa su ita sai ta wanke su kuma goge su in ya ce ya ɗauko su ya koma sa ta ce don Allah wani Muhammad a cikin ce wallahi bai san ya kai wurin wanki ko guga ba yace amma ita guda yace wallahi ko an dawo ya ba ta wanke ne ita guda yace wallahi ko an dawo ya ba ta wanke ne jama'a hali bayana yace hada ko hin ne shan ruwa ko hin shan ruwa wanda in in ta san nashi na wanda wallahi ba ta bari kowa ya sha gare tana kafa kafa da shi to balai kwannan cin abinci balai jog balai sauran kayayyaki amma yanzu kana gani kwandon da mijin kika kika ce ma'alma da yusuf dai ka bani kwano a imana almajiri fa to akwai masu ba awaki cikin kwana da mijin ka ci akwai wadatanci ko babu ke ku bari faɗa muku wallahi wani bi namiji in yi an kai wasu shekaru wallahi gan take kamar da shi da banza da ɗai tana kallo ne wallahi kamar da shi da banza da ɗai cikin gidan shi ko yana ganin shi ada fawa shi ada gida ne ana kallo ne banza da yake ga wata Allah ya kawo suna ganin mutunci ne sai ya karkata can sai da ya mai rantsuwa da Allah ya ce ya rantsi da Allah ya san ko ta wance ya akan wance wallahi Allah bai kama sun biki shi kuma yana dalilai waɗanda yake da su tun daga wurin Allah har zuwa ga manzon Allah ya dinga hudu ya dinga hudu shi to abin da za ka yi ni dai ina ganin sulhun gare ko da muka san mu yi shi sulhun gare ko ba gaskiya ba saboda mi saboda ita dai wagga yanzu ta riga ta shiga cikin zuciya ka ta riƙi ta kama ka gama jama'a kun gane magana ta ko gane ba ko ba kama shi ba jama'a kuma gashi yanzu yana rating din abubuwan ta kai mai zahirin abin da ka faruwa ita ko gasa da habaici ita wacce mai aikin gana alheri sai gata da habaiki tana waka tana soyayya na da karuwa ya zaku wata hasala ya an mai shi ta wata iri ta kuma mahaukaciya ya zaku tarihi ta kuma wata iri mahaukaciya ana yi mata waka cikin ana yi mata waka cikin gida <laughs> ka san mutum mai wayo wani bi in ya gane wawa kake sai ta zuga ce ta zuga ce ta zuga ce kai ta kumburi kuma ba ka iya komi shi jima'a in kana da wayo in wasan ta yi wanki yau ki gobe ki gobe ki hada guga ki sannan in kina ji da kanki in wasan wanki ta kame ke ku kime dinki kun gane magana ko gane ba to mu je zuwa amma shi ke nan ka koma kana wani kukuri wayo kai wayo kanka Allah an ɗauko ma mugu abu an kawo ta cikin gida wani ta iya karuwanci ta iya la ilaha illallah a ai kamata ya irin ya tuye kaza kai kuma ci gaba ne zafi sai ka ce kai abin da yake wannan to mu sai zuwa amma haka ɗaya za ka bikin cikin gida ka bakin bakinka sai ka kama abun addu'o'i Allah ya san ma an cuce da an ci amana ta ɗauko mugu abu karo a ɗauko min karowa an ta cikin gida kalaman waɗanda za su fata mutum da saboda haka wallahi mutum ya yi hankali da wayo in mutum ya sai gwada ma wayo kai ma gwada kai ma wayo gare ka wasu mata wayon su wayon banza na wayon ka wayon banza na baka da wayon kwarai shige da shi ɗaki kifi ƙarfi naira dubu da yake gani shigar ne mai gida <laughs> yanzu kiyar kan an su ana dariya suna dariya allah ya mai shekala ya mai gida ana dariya ya zaka kuwa ta sai jibakin ciki da ke gaisa ta haihu mungu abu da aka kawai ta yi cikin ɗaki <laughs> ina waka ibada kyautar naira dubu biyar halar aro dai a araba ya tsince ya samu ya kawo to halar zaman ka lahiya da miji ya ma dariya bai zama dubu biyar na cikin ɗaki ba miji ya ma dariya kuna na'am na'am ya hima. ma yayi ma yayi ma kuna tukun da gai ba ku shi sau daga wa'annan ni na faɗa muku abinda da a cikin rana ne bai yiwuwa ka ce wai kana sun gida wai a to wani ya gwada ma kullum yana goma bakin ciki shi na dariya da miji kai kai sun kana bakin cikin cikin ɗaki har hawan jini ya kama ba ka yin haka nan sai ma gwada za ka yi kima wa ka samu wani abin da ka san mijin kana so sai ka yi mai Allah ka samu gani Allah ga mai muna addu'a 那么，而且。